da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Abin da ciwo Kashi na talatin da bakwai na marubuciya Rahama Kabir. Sosai Ibrahim ya soma tasiri a zuciyarta, ba ta taba zaton zai kasance mai sauƙi ya raka ba. Lokaci guda ya yi mata damuwar Aminu. wanda hakan ya sa ta shiga gida fuska a saki. Ko da su suka ganta haka ba wanda ya tambaye ta domin sun san dalili. Haka ta kwana tana tuna Ibrahim da maganganunsa, wanda idan ta tuna, tana tuna Ibrahim ta tuna Aminu sai ta ji wani ɓacin rai sosai da take ji kamar ɗazin. Ibrahim ya mai mata gurbin damuwarta. A karo na biyu tana jin za ta sake bawa soyayya dama domin ta ƙara kwankwaɗar zakinta. Danga dukkan alamu Ibrahim wayayye ne kuma ɗan zamani ne. Wataƙila ya fi Aminu iya wasu abubuwan musamman fannin nuna soyayya a zahiri. Tun daga wannan ranar Ibrahim ya ci gaba da kafa gwamnatinsa a zuciyar Samiha. Tun tana nokewa har ta soma sakin jiki da shi suna hira. sai dai sun fi yin waya saboda baya zama. A hankali Samiya ta yakice damuwar Aminu ta fuskanci gaskiya kuma ta ranar da ya kira bai kuma kiranta ba sai dai waya da take yi da yaranta. Sannan ta zage suna ta shirye-shirye duk da ba wani shagali za su yi ba saboda ita ba ta ƙaunar bida'a. Umma ma ta ce ba za su yi komai ba don albarkar aure take bukata. Shamsu kuwa ya gama samun zuciyar Ikram sosai yake samun damar zuwa hira, kuma ba ta taɓa jin ta da ganinsa ba. Ita ma Nabila tana tana ta shirin, saboda tunda ta je wajen malamin da shi ma'u ya taraka ta, ya yanko mata makudan kuɗi ta ce ba za ta iya ba, don ba ta yarda ta yi asarar kuɗi ba, tunda ta sami Ibrahim ai an gama. Maganar aure biki ya rage, akan haka sai da suka yi fada da shi ma'o oh, kan ta ba ta kunya a kun malam. Daga baya ne suka shirya ta ci gaba da sabgoginta, domin Ibrahim miliyan biyar ya tura mata, akan ta kara jari, sannan ya ce ta faɗi kuɗin da za ta haɗa wa kanta akwati ta ce miliyan shida. Shi ma bai masa ba ya bata don a zauna lafiya, tunda ba ta nemi ɗaga masa hankali ba. Hakan ya sa ta ji auren nasa ma bai wani dame ta ba tunda ya bata wannan kuɗin. Ita kuɗi su ne rayuwarta ba ta yarda tana wasa da su ba. Shi ya sa san ba ta bin malamai a ta asara za ta yi, tunda ga shi ba ta je gunsa neman sa'a ba, amma tana samun kasuwarta yana bunƙasa. Najiwa kuwa don ne duk bakin cikinta ta yi ta shiga jikinsa samiya. don a yi biki da ita ta ga duk abin da suke shiri ta ga duk abin da suke shiryawa tun yi kiran bata sake mata ba har ta mance komai suka ci gaba da hidimarsu duk da a na juwa ta ciki na ciki biki saura kwana biyar a ranar ne aka ka akwatin su samiya wanda set bibbi ne set na farko guda biyar da kit set set na biyu kuma guda uku da kit guda Babu bambanci a kayan da aka zuba sai zinarin Samiya da ya fi na Ikram tsada da kuma ki ɗin motar ta da aka saka ya fi na Ikram ɗin. Gida ya cika da ‘yan uwa ana kallon kayan arziki bayan danginsu ango sun tafi, Kairu da ita na nan makale da Samiya don kusan tafi zuwa gidan a kan can gidansu. Najiwa kamar za ta haɗiye rai don baƙin ciki, jikin taro na ɗumi ya ɗauka. ta kasa tsayuwa sai ta zauna tana kallon yadda ake daga kayan arziki. Ina rakiya kanwar umma ta ce, Ni wallahi na ma kasa magana da ganin waɗannan kayan, ina ganin mijin Samiya ya fi na ikaram kuɗi, don wallahi sarkar zinarinta ta fi tsada nesa ba kusa ba, ga motar ma sun faɗa. Wai yaya wani miji ne Samiya ta samu haka? Kun ga fa manyan leshi da atamfa da iya ganinka, baka san ya za ka da ya za ka faɗi kuɗinsu ba. Jama'a ban taɓa ganin akwata ka ba, wallahi tun da na zo duniya. Ko aurenta na farko wannan kaya wani ai ba su kai wannan kayan sun ninka waɗancan nesa ba kusa ba Nan fa kowa ya shiga faɗan albarkacin bakinsa ana ta yaba kaya. Umma dai dariya take yi ta kasa rufe baki, in nan na ji wata ce, wannan yara ai sun yi goshi suna da kashin arziki, Allah ya ba su. Ita Samiya ta bar gidan kuɗi ta kara faɗawa gidan da ya fi na baya da ganin kayan nan. ya nuna babban mai arziki ta samu ita kuma ikram ta faɗa gidan sarauta wanda ko a mafarki ba mu taɓa zaton haɗa jibi da mulki ba kai alhamdulillah haihuwa ta yi mana rana ina ma a ce yaya ana raye da ya ga wannan ranar farin ciki yaka allah ya ji kanka yaya amadu Bayan ka ta yi kyau. Ta kare maganar tana matsar kukan farin ciki, hakan dai kowa yake faɗar albarkacin bakinsa. Najiwa kuwa tana ƙara shiga tashin hankali na bakin ciki kamar ta rai ta mutu. Ba ta iya jurewa ba ta miƙe ta bace ba tare da an kula da ita ba. Ta tare na Fef ta wuce da ita tana matsar kwalla don sosai ta ji bakin ciki da kuncin ganin akwatunan su ikiram. ba ta taɓa zaton za su kai haka ba yanzu ne ta ƙara raina kanta don tabbas darajar raƙumi ya yi nesa da ƙasa sun yi mata fincin kawo a komai don ta san wallahi Aminu bai da kuɗin da zai yi mata irin wannan kayan saboda a cikin arzikinsa da zuciyarta ta kiyasa shi, bai kama kafar mazajen su samiya ba ji take kamar tsiya da talauci a kanta za su ƙari. san bata taɓa samun saurayi mai mugun kuɗi ba sai dai 'yan kuci ku bani ita dai tana ganin tana ganin kyanta bai amfane ta da komai ba don da kyau da kyau zai jawo mata arziki da sai ta auri mijin mijin da ya taka na su ikram amma sai gashi ta bige da auren mijin da samiya ta bari bisa cin amana wanda ma ba ta da yakinin zaman auren zai yi mata daɗi haka ta dinga share hawaye tamkar wacce aka yi wa mutuwa Na jiwa gidan su Nafisa ta wuce ko da ta isa ta samu suna shirin zuwa dina ɗin wata 'yar a ajiyarsu, Amma yadda Nafisan ta ganta ya sa ta ja ta ɗakinta suka zauna gefen gado tana dafa kafarar jiwa. Me ke faruwa kawata na ganki a rigitse ne kamar kin gamu da abun firgici. Su Samiya sun fi ni komai Nafisa ban da abin da zan yi gogayya da su. domin duk mazajensu sun fi aminu da komai Akwatinansu abin kallo ne wanda ya gigita lissafi na da tunanina na sani ba zan zo duniya ban zo duniya a sa'a ba komai ne ce ƙarshen baya ina gani har na mutu ba zan taka matsayin da nake buri a rayuwata ba nan ta kwashe labarin akwati ta faɗa mata komai da idanta suka gani tana faɗi tana kuka hawaye shabi-shabi Sai da ta kai aya kafin Nafisa ta ja numfashi ta sauki a hankali tana cewa, To sai me dan an yi musu kaya haka, dama dole yake saka a ranki za su samu haka, domin kuɗin sadakinsu kawai ya nuna akwatin su zai zo da kaya irin wannan. Ba na so kina saka damuwar su fiki komai da arziki, ina ce yake ma kin samu cika burinki na auren Aminu, wanda shi ma ba talaka ba ne, yana da kuɗi sosai. Na tabbatar ta mota rawa za ki samu a gidansa, kuma dama babu yadda za a yi ci komai daidai za ki samu ta sasamiya domin yatsun hannuwanmu ma ba ɗaya ba ne, don haka ki cire komai a ranki. Tunda ki ma ba talakan za ki aura ba. amma nafisa duk yadda na so a haka fa duk yadda nake so haka na so na samu ba na so ko kaɗan su fi ni jin daɗi a gidan miji burina kafin a ga wani abu mai kyau da tsada a nin 'yan danginmu an fara gani a nuna a kullum burina na kasance sama da kowa sai dai burina ba zai cika ba tunda su samiya sun zama zakaran gwajin dafi a komai sun zama zakaran gwajin dafi a komai suke fara su suke farawa sannan ne kuma na biyo hanya kafin na kai ni bikin ma ba zan sake zuwa ba su yi kayan su don kar bakin ciki ya kashe ni a banza a wofi Nafisa ta kalle ta ta ce, baki ba ki ce ba za ki je ba, in ba haka ba da wuri za su gano kina musu asada gwara ki shiga a dama da ke ta yadda za ki yi ƙoƙarin ganin abubuwa ke ma ki tsara aurenki yadda za ki zauna a gidanki ya fi nasu idan kina so ki fi su to dole sai kin riƙa bin su kina shige musu tare da sanin duk halin da suke ciki ta haka ne za ki gina naki rayuwar yadda kike muradi don haka ni ma zan shiga bikin a dama da ni don na riƙa ƙara miki ƙarfin gwiwa bana so ki sare a kan cikar burinki. Najiwa ta ce Allah ko Nafisa, kina ganin hakan za mu yi? Ta ce sosai ma kuwa, yanzu ma tashi za ki yi ki wanke fuska na ara miki kayana, ki raka ni dina ɗin ‘yar uwanmu, ki ga yadda ake shagalin masu kuɗi, ni ma wani darasin za ki ɗauka in kin ji Da sauri na jiwa ta mike tana murmushin jin daɗi, nan da nan kuwa ta sake ta watsar da damuwar su ikram ta shiga shirin zuwa dina don duk abin da zai sa ta sami ilimi akan harkar kuɗi ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba nafisa tana ganin na najiwa ta shiga bayi ta ɗauki wayarta don ta san kwat ɗin buɗewa ta ɗauki nambar aminu ta yi sebin a wayarta da suna amina Tun sanda na najuwa take ba ta labarin Aminu yana kula ta sosai yanzu, har waya suke yi suna hira ya sake mata fuska, sai dai haɗuwa ce ba su yi ba, kuma yana tura mata kuɗi akai-akai. Najuwan tana nuna mata farin cikinta ta samu kwanciyar hankalinta, har take cewa ko don ya ji Samiya za ta yi aure, aure ne shi yasa yake mata yanzu ya kwara. To ita kuma Nafisa ta samu matsala da wanda zai aure ta. Gashi ba ta da wani tsayayye sai ta soma jin damuwa akan auren da Najuwa za ta yi ta riga ta. Ga kuma yanzu Aminu yana sake mata suna hira a waya, ga kuɗi da yake yawan tura mata, shi kuma ya yaka ne domin ya saba da ita, don sosai ya ɗauki ƙudurin gyara alaƙar su ya yi zaman aure da gaskiya da ita, saɓanin da ya ɗauki alwashin ƙin amsarta domin ya muskuna wa Hauwa. Amma dalilin auren Samiya yasa zai karɓe ta domin ya wuce takaici. Nafisa ta yi tunani kala-kala domin ta ga hanyar da za ta lalata auren Najuwa a fasa kamar yadda ta rasa saurayinta. Sai ta fara hangen ko ta tona wa najiwa asiri Aminu ya san wace ce, sai kuma daga baya ta ga koda ta tona ba lalle tasiri ba tunda Hauwa tana san bala'in aurensu kuma ta san Hauwa za ta iya komai ganin an auren. Hakan ya sa ta sake tunani akan ta ɗauki namba ɗinsa, ta ja ra'ayinsa su fara soyayya, in ya ƙi ba da ƙofa ta shiga malamai ta samu shi. ita ma ya aure ta idan najuwa ta samu labari ta nema kawo mata wargi ta yi mata barazanar tona mata asiri akan sharrin lesbian da ta kulla wa samiya wanda ta san aminu ya san da haka dole ya rabu da ita don haka ta san ba za ta yarda asirin ta ya tona ba ba za ta yarda su zau dole za ta zauna su yarda su zauna su ci arziki tare Tunawa da wannan filan ɗin nata ya sa ta saki wani shi'umin murmushi don kuwa har hotonsa ta tura kwanaki a wayarta don ita ma ta kamu da son sa na farar ɗaya tunda Aminu yana da kyau ga kuɗi bai da makusa. Dama namiji mai kyau haka mata suke biya kansa sai wanda Allah ya tsallake ne baya faɗawa zina. ji ko da ta fito shiryawa ta yi da sauri-sauri a lokacin ana kiran sallan magariba. amma saboda a zalzala mata da Nafisa ta yi ba su tsaya yin sallar ba suka tafi. A hanyar su ne na ta kira ta kan tana jiran ta ta dawo daga inda ta je su koma gida. Nan na jiwa take faɗa mata ta je bikin wata 'yar ajin su da ake dina, amma ba jimawa za ta dawo. Haka inna ta baro gidan su Samiya tana ta fatan jiranta don ta tsaya a da ta tsaya a yi ashe ta yi gaban kanta zuwa yanzu ta soma damuwa da saurayawar halayyar najuwa. A da tana jin magana da gudun ɓacin ranta, amma yanzu komai yin gaban kanta take yi, ba ta tsayawa neman izininta ko shawararta. Sai take ganin ko don auren da za ta yi ne, ya fara sauya ta da tunanin haka ta isa gida. Na ji ko da suka isa wajen dina Nafisa sai ƙara kwantar mata da hankali take yi akan kar ta saka damuwar su Samiya. Dalilin da ya saka na Najuwa ta ƙara samun nutsuwa da sakin jiki suka sha hidimar dina wanda sai wajen ƙarfe goma na dare ta da gida. Ba ƙaramin faɗa na ta mata ba don ma ta rufa mata asiri ta ce tana gidan Samiya ne, da kila baba sai ya kusa dukanta. A daki ta same ta ta mata faɗa sosai, na ji wata ɓata rai tana turo baki. Haba ina tare nake da Nafisa, kuma fa kin san duk inda zan je, ba zan taɓa yarda na ci amanar ku ba, kuma na san da maganar auren auren wani a kaina. Ni dai ina na kula kin gaji da ganina a gidan nan, to sha Allah nan da wata biyu zan bar miki gidan, sai kin dawo kina kewata. Inna ta ce ni kike faɗa haka ko? To kin kyauta na jiwa. Ina ta faɗa rai a ɓace sai ta wuce ta fita na jiwa ta bi ta da cewa ni fa gaskiya na faɗa miki gaskiya na faɗa miki amma ki haƙuri na garan ki ya ɓaci. Ina bata tanka mata ba ta wuce zuciyarta tana yi mata suya, damuwarta yadda lamarin na najuwa ke ƙara yin gaba, tsoronta kar ta je gidan miji tana yi masa rashin ɗa'a. ya gaji ya koro ta don yadda take fitar da magana ba ta tauna ta to ba ko namiji kowane namiji ne zai iya ɗauka ba a da shirya ta mata ta shiga ɗaki ta yi kwanciyarta ta yamma nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari bisalamu mu kwana lafiya